muna lokacin da gwagwarmaya ta riga ta ɗauki ƙarfi don haka muna bukatan wanda zai zama natsatse wanda zai zama mutum ne wanda za a gaya masa duk abin da ya gaya masa ya jure wanda yake da hangen nesa kada a damu da yawan shekaru ko rashin shekaru a sami dai wanda yake in gari ya waye yana tashi da hankalinsa ba tare da wani hangover na rasa yadda gane menene jiya aka bari ya haɗu da na yau ba muna bukatan wanda kuma zai zamanto mutumin jama'a don babban shugaban jam'iyya shine wanda zai zamanto mutumin da zai iya ɗaukan nauyi na jama'a wanda an san shi da rashin yanka daga abin talaka ya ɓoye ya ce shi ya sami rayuwa iyakar duniyarsa